من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على به ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاءكني قوة رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya, a wannan masallaci masjidu ahalil baiti wasu sahaba da ke wannan layi na hausaro a wannan unguwa ta tudun wada a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari muna roƙon Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira wanda aka ambata na azaba kuma Allah ka nisanta mu da shi don tsarkin sunayensa a wanda suke bibiyar wannan shafi ko wannan makaranta muna da shafi a youtube a nan a sakir wannan a sakir ɗin abbreviation ne na sahabatul kira yadda mutane suke ganinsa wanda suke kallon mu kai tsaye ta shafin mu na facebook kuma suna iya komawa ta a sakir ɗin suna iya ganin mu sannan wani lokaci kuma ta can sautin da hoton da komai ta youtube din yakan fi kwaliti sama da bangaren facebook din sannan kuma ko ba komai akwai da amama taimaka ma ita da'awar ta wannan ainihin wato bangare idan an koma wancan bangare din sana abu na biyu sunna cibi da muka magana to mutane sun ta ido sunna cibin yanzu guda biyu ne akwai sunna cibi kano akwai sunna tv kano to sunna tv kano ne ake sawa daga karfe tara daidai lokacin da muke fara tafsiri zuwa karfe goma daidai lokacin ne suke saka ainihin wato tafsirin sana akwai dan uwa alhaji umaru daga nijar ya shigo wani abu nan najeriya a fi an shi har wajen sati uku da yana buƙatar addu'ar 'yan uwa abinda ya shigo saboda shi allah ka sauƙaƙe masa shi yana cikin bayan Allah wannan sifikar da kuke gani guda biyu ne ina ma ɗayan take ya kamata a ɗauko ta tun daga tana ya kawo mana waɗannan ya siyo mana waɗannan sifiko guda biyu ne za ka duk wani taro da za mu yi yanzu wanda mutum 400-500 za su halatta wannan sifikun sun ishe mu wajen kwabarin ɗin taron ba mu da ainihin wato matsala da haka yana buƙatar addu'a haka nan kamfani alhaji hamasu saƙonka ya iso a babu abin da za mu yi maka sai godiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maka godiya Allah kuma ya tsare mana kai ya tsare mana mutuncinka sannan mutanen da suka aiko da gudunmawa akwai musa yusuf aliyu ya aiko da dubu ɗaya sannan akwai muhammad aminu ado ya aiko da naira dubu goma sannan da wani bawan allah ya aiko da naira dubu ɗaya ba suna sannan da abdullahi abubakar naira dubu uku musa jibrin kagara naira dubu ɗaya muhammad tahir adam naira dubu ɗaya sannan kabiru alli naira dubu biyu sannan akwai wani bawan allah a kamfani ne foundation ne naira ɗari biyar sannan wayannan su ne kudaden da aka akwai kuma wayannan su ne kudaden da aka ainihin wasu turo muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri ya buɗe hanyoyin samun su na kuɗin abinda ke hannun Allah ka sa masa albarka sannan Allah ka yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan nomba na wannan mu'assasa din sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan wanda suke bibiyar shafin sarki zaki ya kamata mai karatu ɗazu da yamma ba mu ba da kan an tashi kai ɗaya mu ba shi ratan za mu yi karatu daidai lokacin da izinin Allah mutane su tara a kan bi sunan bankin sunan akawun ɗin a sahabatul kiram idan ana buƙatar tsarin bayani ana iya tuntuɓa waɗannan lamfurin akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wa'annan su ne a jiya mun tsaya a aya ta ashirin da shida za mu tashi aya ta ashirin da bakwai wasu la'alihim na ba'allari واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق ضرب له بَعْدًا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله تعالى يتوصل عليهم ككرن تاغريسو naba abnai adama labarin ƴaƴan annabi adama guda biyu bil haqqi kuma ka ba su labari da gaskiya in qarraba qurbanan lokacin da kowanne ya gudanar da wani abu na ibada da ake neman kusanci da Allah ga shi fa tuqbila min ahadihima sai aka karbi ibadar ɗaya ولم يتقبل ba. الآخر sai ɗayan نديبا قال سيدين wallahi sai na kashe ka. qala sai dan yace dan me zaka kashe ni ni ne aka karba a inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina in kaga mutun yayi aiki Allah madaukakin sarki ya karba to zai karba aikin ne kaɗai idan kana jin tsoron Allah in baka jin tsoron Allah ba yadda za a Allah subhanahu wata'ala kuma ya karbi wannan aikin wannan shine da wannan an riga an shiga wani sabon babu yanzu da haka alwawu din nan harfu inafin ne wani sabon zance ne mabniyin alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab da haka utlu za mu ga fi'il amrin ne mabniyin ala hasfi harfin illa wa huwa alwa wadammatu ko kace dilalatun alaiha ko tadullu alaiha وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقليله أنت alaihim aljar wal mazmum shi shine maf'ulun bihi nashi wa huwa mudafun ibnai ya'ya guda biyu da haka mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi alya niyabatan an al annahu musanna wa huzifa an-nun domin asali akwai nunan guda biyu sai aka hazzafa ta saboda za a yi idafa sannan har wayo wa huwa adam Muzafin ilaihi ne shi kuma majrurun wa alamatu jarrihi al batun niyabatan an al-kasr li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil-ajamiyyati wal-alamiyya wannan shine ka'idarsa wannan jumla ta ainihin wato a gabaki ɗayanta jumla ta ainihin wato abin da ya shafi a watul alaihim har zuwa ƙarshen ta ita ce la mahallalaha isti'nafiya wani sabon zance ne za a fara yanzu sannan zamu ga cewa sai Allah kuma ya ce bil haqqi kuma zaka karanta wa al'umma ka labarin da gaskiya ne Za mu ganin wajen bil haqqi alba'u harfu jarr ne al haqqi ismu majrur ne bil ba wannan al jar wal majrur din muta'alliqun bi halin min fa'in na utlu wancan utlu din fa'iluhu da ke cikin anta zai zama huwa sahibul hal aljar wal a nan wajen yana da ta'alluki da wancan fa'il din da ke cikin wancan anta din sannan aljar wal majrur din nan yana ayi ainihin wato zama wato muta'alliqun bi mahzufin maf'ulun mutlaq na'ibun anil masdar li'annahu sifatuhu domin sifarsa ce sai ya zamanto sa. utlu zalika tilawatan mutalabbisatan bil haqqi was ka karanta musu tilawar da sha kuɗa take da ainihin wato gaskiya da kuma abin da yake tabbatacce ne abin da za a ainihin wato karanta musu al-imam ibn kasir abul fida isma'il bin umar bin kasir al-qurashi al-basri thumma dimashqi yace yaqulu ta'ala mubayyanan Allah yana mai bayani Wahima annoba na aqibatul baghi wal hasadi karshen zalunci da hasada wa zulmi da kuma zalunci fi khabari khabar ne adama da sulbihi fi qawlil jamhuri a cikin labarin ƴaƴan annabi adamu na tsatsansa cikin maganar mafi yawancin malamai yace wa huma habila wa Su sune habila da ƙabila kai fa'ada ahaduhuma alal akhar ta yaya ɗaya ya zo ya yi zalunci a kan ɗaya duk fa abin nan fa da faruwa a duniya kaga wasu sun ne sun kashe wasu asali fa yan uwa ne ta ɓangaren mutum ɗaya suke kashe yan uwa ba ya yi hannasu ta ƙorar kuma ladi khalaqakum min nafsin wahida diga daga rai ɗaya aka fito amma ake ta kashe juna shi yasa annabi ya dabbaka wannan a ranar hajjatul wada yace ayyuhan nasu inna rabbakum wahid ko afatahu makka wa inna abakum wahid لا فضل لأربي على أجمين ولا أجمين على أربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى الله سيدة أولان الله سيكي تيوى فقتله bagiyan alaihi wa hasadan lahu sai ya kashe shi saboda zalunci saboda hasada ko kwanan nan na program akan abin da ya shafi hasada da kuma adirar ta abin mamaki ɗaliban karatu malamin addini da yafi kowa sanin Allah ne ke sa abu ya yi ya kiwa sannan su kuma Allah ya jarraba da cuta mafi muni cutar hasada al'allamatul usaimin ya faɗa ya ce in ka ɗauki masu neman duniya ɗan siyasa ka ɗauki ma'aikatan gwamnati ka ɗauki 'yan boko ka ɗauki 'yan kasuwa to hassadar da ke cikinsu ba ta kai hassadar da ke cikin ɗaliban karatu ba wallahi kuma ba wanda zai zauna lafiya sai Allah wanda Allah ya jarrabe shi zuciyarsa ta tsarkaku daga gillu daga kowane irin musulmi da kowane irin takaddun da wani dan adam zai samu a duniya shi yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zauna lafiya domin me sun ɗauki al'amari na duniya wajen suna iya takdimin ɗan uwansu musulmi sun yadda ya samu su sarata amma wajen bin Allah ne zaka ga suna gaba gaba ba sa bari a tsire musu mu kuma yanzu sai aka samu inqilabul mawazi wajen bin Allah ana baya baya haka ne wajen harkar duniya ana gaba gaba yanzu ku duba ku gani tasirin nan da ake yi da nan da kuma duk inda za ka je ka ga mutane sun taru zaka samu mutanen unguwar ba su wuce kaso ɗaya ba cikin goma wanda kaga sun taru a gurin ba 'yan gurin ba ne daga wasu gurare suka taso suka tafi saboda mutane ba su da lokacin addini hatta wanda ya kamata a ce in ana abu kana ganin su sai ga da ba harka ba ta alwajudu samuwa to ba za ka ga kowa ba ba za ka ga kowa ba saboda ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye e kuma ba za ka iya hana Allah abin da zai yi ba shi yasa wallahi hatta damunin ta ya kai ga wallahi mutum yana iya mutuwa da la illallah amma in an je lahira ba za ta yi amfani saboda daga cikin illar da hassada take da shi akwai kin yadda da hukuncin da Allah ya yi da kuma nuna cewa Allah bai san abin da yake yi ba ta hanyar ya yi falalasta ga wani kana ganin aiwanan bai cancanta ba ga inda ya kamata a yi wannan yana ciki kuma shi ya hukuncinsa ya kamata ka yadda kai kuma ka kiyanta da hukuncinsa duk abin da kaga ɗan adam ya zama a rayuwa shi a tsarinsa ba zai iya tsara ma kansa ya zama haka ba sai in Allah ya tsara ya zama hakan zai iya zama to daga lokacin da kake zo kake ganin kai ai wannan bai kamata ya zama ba kai kai ne ya kamata ka zama ayya shikenan ka samu matsala ba za ka zauna lafiya wannan yana daga cikin illa da muni na hasada shi yasa gashi nan kana kallo da kaji an ce wani ya fito a wani guri yana karantar da addini maimakon ka ce to alhamdulillah ka samu dan uwa a in ka taso a gari kai ake ji muryar ka ita taka take dagawa to baka so kowa ya daga kai dai din kai kake so a ci gaba da ji sai ka ci addinin naka ne wannan yana ciki to shi yasa wannan maganar da ake faɗa ake cewa hassada aikin malamai to ku ƙara malaman da ba na Allah ba su ne hassada duk malaman da isan Allah isan girman Allah da gaske wallahi ba yadda za a yi hassada ta zama aikin shi ba abin da ya dame ka duk wanda Allah ya yi masa wani abu da zai ciyar da addini gaba gayyato shi kawo shi ko kai kayi ƙasa in addini ya yi sama alhamdulillah amma kai ka isa ma addini ya ƙasa mai amfanin ka isa ma addini ya ƙasa to wasu babu ruwansu ko addini zai samu ɗaukaka in dai su girmansu zai taɓu to gara fa addinin ya ƙasa da girmansu ya taɓu gara addinin ya samu matsala hasada ka gani shi yasa da annabi ya tashi cewa dabba ilaikum da'ul ummamu qablakum cuta ce ta al'ummar da ke gaban ku ta rarrafe ta lallabo sai kwantan bauna ta shigo cikin sai ya ce alhassadu hassada daga nan sai ta haifar da wal bagda kiyayya shi yasa annabi ya ana yace la ta hasadu kada ku yi ma juna hasada daga nan sai ya haifar da kana wani hasada wani yana maka sai ya haifar da kiyayya yau hasadan nan ta kai ga ana yin tsafe tsafe sihirce sihirce asiri so da kawai wani yana bakin ciki da taƙaddum ɗin wani a harkar kasuwa ya daɗe wani ya zo daga baya Allah ya ma buɗe maimakon ya da wannan buɗin da wani ya samu falala ce daga gurin Allah shi ma ya nema in Allah ya ga dama gobe jibi yana iya buɗe masa kofar da ta fita wancan sai ga shi wai ba zai zauna lafiya ba sai in wani ya kawo a duniya sai ya je dama akwai malamai magada arnan baya ba da annabawa ba su aikin su kenan sai a je a ce aiwa mutum kuciya ko hasbiya ko zabuwa shi kenan ya gari haka ake ku duba ku gaida kasuwannin mutane kasuwanni duk wanda ke sistem ɗin kasuwa ya san bala'in da ake fama da shi ya san hasada hasada malam gashi nan to shi yasa kullun nake faɗa nake cewa ko malaman addini kaga ana samun yawan rikici tsakanin wane da wane kuma ka kasa gane me sababin rigima ta ko wanda ba Allah yake nufi da aikin amma in dai Allah yake nufi da aikin ana iya samun sabani kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa magabata suna sabani kamar yadda muke bambanci tsakanin mu da su su ba sa zalunta junansu amma mu yanzu duk wanda ya saba da kai sai ya maka shari sai ya maka kaji sai ya maka haka za a yi a yi magana wani cewa yawa ne tare fa maka taso a wajen malam wana ma tare fa maka yi karatu eh kaza kaza kaza kaza kaza haka yake ne shehu usmanu akwai malaman da suka to daga mauritania kamar yadda ake faɗa za su yi karatu a gurin shi amma da aka fara karatu lokacin da ya fahimci sun fi shi karatu sai bai masa hasada ba sai ya juya shi sai karatu a gurinsu saboda Allah ake nufi duk mun karanta da ku cikin tazinul waraka lokacin da suka je za su yi karatu wajen ibnu al hasan karatun bukhari shehu abdullahi bai zo yana ba da labari bai yace ai sun yi karatu cewa wa shehu Usman alaihi al-qari karatun na shehu Usman ne mu saurara musu amma yanzu wani saboda rashin jin tsoron Allah ko zuwa ya same ka gaban malami kana karatun littafi saboda kai malamin ya sa littafin to da an gama littafin wata rana sai ka ji in haika su a tare muka karatu mai shi gaban malam wani ai mun karanta littafi kaza tare da shi kuma karatun fa ma nashi bane kasali ƙarya yake ba saboda haka ake to wallahi gaskiyar magana na sha faɗa miraran wata kiraran cewa duk karatun da mai shi yake da shi in dama al'ilmin nafi ne zai koya masa abu hudu imani da Allah da rassan imani taƙawa zai koya masa amana zai koya masa gaskiya da zarar ilimi ba shi da amfani zai koya maka a takabbur girman kai alhirsu ya koya maka kwaɗayi sannan ya koya maka alkazibu ƙarya sannan ya koya maka alhassadu hassada kullum kai kaɗai kake so a yi tafi. yawa duk da ka ji wani zai motsa sai ka danne shi ba fa ka so kowa ya motsa in an kowa na ka soke shi ka ce ai bai iya kai ɗin kai kake so ya tabbata kai ne kaɗai ka iya a gani Allah ya raba mu da hasada kuma duk ɗalibin ko duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da hasada wallahi ba zai zauna lafiya ba ba za ka zauna lafiya saboda duk matakin da za ka ɗauka wanda duk Allah ya yi abin da zai mayar da shi ya mayar da shi sai ya mayar da shi baka isa ba a gani to malamai da suke karantar da mutane imani da kaddara bilisanin hal ɗinsu makal ɗinsu sun yi imani da ita amma bilisanin hal ɗinsu ba su imani da ita domin kana iya karantar da ɗalibi kai ka karantar da shi ya iya ɗaukan wani ɓangare na ilimi ya takassusi a kan shi in ya zo yana magana ba wai don baka sani bane ka sani amma a wannan bangaren dole ka saurara mu to ba ma yadda da wannan dole ka saurara mu sannan kana iya karantar da ɗalibi idan Allah ya ga dama ya sa masa karɓuwar da ta fita ba hasara za ka yi ba in an karfafarsa za ka yi ka tura shi gaba in dai zai addini zai ci gaba ka ai dama ka karantar da shi ne a matsayin ɗalibi ba don ka ci gaba ba don wa Don addini ya ci gaba yanzu duk yadda ake din Sheikhul islamu bin cemiya a gidan ilimi a zamanin da Ibn cemiya yake da rai kabulin da Allah isa ma Ibn al-Qayyim ɗalibin shi jama'ar gari in yana magana adadin da suke sauraron Ibn qayyim ba sa sauraron Ibn cemiya haka amma ya dawo kulla Ibn cemiya shari bai dawo Ibn qayyim bai dawo kulla ma Ibn qayyim shari ba mun kuma yanzu karatun ma mugunta ake karatun da ya kamata a yi wa ɗalibi a sati ɗaya wani sai rike ka sai an shekara ɗaya yana ce maka ai da haka muka iya yafi da haka aka tara wanda suke tare da mu sun gane abin da nake ne shi kan shi karatun akwai mugunta akwai siyasa wajen wani ɗalibin an fahimta Allah ya masa fatahi yana rike karatu yana ƙara karatu a bashi karatu duk abin da zai zama ya ji ya daɗe mai zama ba in dai addini zai ci gaba to sai a rike ka ba su a buɗe karatun sau da wai da haka muka iya ya faɗa aka aka tara eh? saboda Allah saboda haka Allah ka samu zamanto masu tsarkin zuciya to shi ne yake cewa faqatalahu bagyan wa lahu fima wahabahu Allah cikin abinda Allah ya bashi minan ni'imati na ni'ima wa taqabbulul qurban alladhi akhlasa fihi lillahi azza wa jalla da kuma karɓan abin da ya gabatar na ibada me yasa saboda ya tsarkake abin dan Allah yi shi ya tsarkake shi dan Allah yi shi shi yasa na sha faɗa wa ɗan uwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu tun da na riga na gane raha ƙunduwa ta tafiyar addinin musulunci gabaki ɗaya da awar ya ginu akan abu guda ɗaya ne shine kai kai kokari ka gamsar da Allah shi Allah ya gamsa kai na shi ne to in kai wannan kowane matsayaci ka gama da shi kakkace sai ka gamsar da mutane wa mutane su gamsu kai na kai na Allah ne in kakkai haka kai kokarin shi Allah ya gamsu cewa kai na shi ne kuma aikin sa kake in ka riga kai haka to duk wani matsayaci da zai taso maka gama da shi duk wanda kuma yake ganin ya shirya karya ka ku zuba ku gani amma wallahi diyar da wata tafiya mutum yake ganin wai tana da gine-gine tana da tsari tana da shiri ta kafa kara, ta yi shirin kara. wallahi in masu ita ba su gamsar da Allah cewa abin da suke yi ba Allah ya gamsu aikin shi ake kan jira ka ba da awon lokaci ka gani ka duk da awar da'awa ko kana ganin ba a mata shiri ba ba ta da kaza ba da kaza idan aikin an gina shi akan Allah ne ake nufi da shi to wannan da'awa an shirya mata amma in ba a nufi Allah da abun ba to ko kana ganin an shirya wallahi ba a shirya ba duk ko irin shirin da kake ganin an mata na zahiri da fili sai ce fafaza al-maqtul bi wada'il asami sai shi wanda aka kashe sai bauta rabauta da ɗanyi da ɗora zunubansa wadda kul ilal da kuma shiga aljanna ya ce lab abnai adama bil haƙƙi ai uqsus ala haula il bugat wa'annan yahudawa a yahuda ba Allah ya faɗa daga cikin aikinsu ba hasadan min an anfusihim min ba da mata bayyana na hulmi hasada daga gurinsu dama asali hasada aikinsu ce am yahsuduna an alama a atahum Allah min fadli da za ku dinga wa mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falala to naga cutar wancan al'ummar da annabi ce ta yi tafiya ta shigo cikin mu gashi mazan mu da matan mu da yan kasuwan mu da malaman mu da jahilan mu ta shigo ciki sai dai wanda Allah ya tsare shi kawai sai wanda Allah ya tsare kuma wallahi ko ka ji ko ka so haka tsarin rayuwa zai tafi ka wani to ka yi haƙuri wani siyasi ka wannan kuma a mulki ne a ilimi ne a harkar kasuwanci ne shi dama a harkar ilimi Allah ya gama magana da ya ce wa foka kullu zai ilmi duk wani mai karatu ke haƙuri a wani mai karatu a gaban shi haka kuma tsarin zai ci gaba da tafiya ila mil qiyamati shi yake cewa wa katilu qatil sai mai kisa ita wa raja'a bis safaqatil khasira fi darain sai dawo da buga hannu na kasuwanci taɓaɓɓe a gidaje guda biyu wa ta'ala sai Allah ya ce watul alaihim naba'al nab'a ibn adam bil haqqi to ka karanta musu labarin ƴaƴan annabi adamu da ainihin wato gaskiya ai uqsus ha'ula'il bugat ka ba da labarin gaskiya ga waɗannan azzaliman alhasada masu yin hassada ikwanul kanazir walƙira da dan uwan biri da aladu min al yahudi wa amsalihim yahudawa da makamantansu wa ashbahihim da wanda ya kama da su wato khabar ne adama labarin 'ya'yan annabi adamu wa huma habila wa qabil sune habila da qabil fi ma zakarahu ghayr wahidin min as-salaf wal khalaf cikin abinda ba mutum ɗaya ba magabata salaf da khalaf sun faɗa to a irin waɗannan kissoshin da kissar da muka karanta a baya da wannan in ka tafi littattafan tasiri, za ka ga isra'iliyatu sai ka yi a hankali yanzu nan cikin abin da muka karanta in na fiya tsoman jabbarina za ka ji a ce maka ai abin da ya sa mutanen annan musa ta taɓe shiga su waɗannan mutanen saboda an ce jabbarina ne ko da bai ne wayan tura yan leƙen asiri su je su fara dubuwa su gani wai da suka je saboda mutanen saboda tsabar girmansu kowanne wai bai wuce idan sahun wa'annan mutanen ba an tura ka an ce ka je ka yaƙi wani mutum kana zuwa da ka je ka ga mutumin sai ka ɗace ka ga ba ka ma wuce idan sahunsa ba wai shi ne inda ji haƙoman jabbari wai mutanen sai suka duba a su can ƙodagan mutanen da suka duba sai suka ga ah, ga wasu ne kama da mutane amma 'yan ƙanana ƙanana wasu suka tattaro su sai mutum ya sa hannu yana wasa da su a tafin hannun su aka tattaro 'yan leƙen asirin aka zuba kamar ƙwari ana wasa da su can ba a kashe su ba shi kenan aka sake su to shi ne da suka dawo suka ce to wallahi mun ji mun ga inna fi haƙoƙon jabari na inna landa wallahi mutanen nan fa ƙorafai ne to wannan yana nan a tafsiri zaka karanta akwai shi to duk irin wannan labarin idan ka karanta shi a tafsiri ka gan shi yadda ka karanta shi ka tsallake shi ka wuce hanyar sanin gaibi guda biyu ce in ma Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa duk maganar da wani malamin tafsiri ne kawo in ba sos ɗinta ba Allah ne ya faɗe ta ko annabi ne ya faɗa in ka zo sai ka ci yadda aka faɗa aka ce wata magana ma ana faɗar ta kai kasan ma ba zai yi ba saboda Allah ya za a ce mutane ƙorai an tura ka kai na mutum kuma kwata-kwata ka wuce idan samun sa ba eh ka gani ko wani ma ya ce maka a'a ai su wayannan mutanen da aka ce da ne yanzu kamar daga nan zuwa kawo sai ya ce wai saboda tsabar girman su daga nan kana hango tudun zuwa mutum saboda tsabar girman sa wa shine inna fi haqawman na? Allah ya sa mu to shine malamai suka ce bil haqqi ay alal jihati alal jaliyati wal am al'amarin da yake bayyane allazi wanda yake wato babu rikici allazi la lufta fihi wala kadhib babu rikici babu ƙarya wala hamma wala tabdila wala ziyarata wala nuqsan wannan labari na Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi dama ina da hujjar da ke nuna ni dan sako ne daga gurin Allah amma kuka kareta ni kuka ce ba ku yadda ba annabi ya ce musu ma indi ma tasta'jiluna ni abinda kullum kuke cewa idan an isa a kawo na mu'jiza ko azaba ba hannuna yake ba ce musu inil hukmu illa lillahi hukuncin a zo da wata muujiza ko ku ce a kawo azaba kara in an isa ba wanda isa wannan hukuncin in ba Allah ba ya qussu da haqqa wa huwa khairul fasil shi yake ba ku labari na gaskiya kuma shi yana yin labarin sadaki dake ne annabi ya ce Allah ya ce kulka ce lau anna indi ma tasta'jiluna bi ai da qudiya al-amru baini wa bainakum abinda kuke cewa a kawo da a hannuna yake ne nake da iko a kansa ai da kun gane kuran ku da tunda an gama wallahi da kun kun gama Allah ya faɗa yace inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yaktalifun wannan qur'anin yana bada labari akan bani isra'ila wanda mafi yawanci suke saba masa tilkal qura wa'incan garuruwan da Allah ya halaka yace na qussuhu alaika na min anba'i ma min anba'iha muna baka labarinta ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الله yake kadalika yatba'u Allah ala qulubil kafirin sannan da yazo ya gama maganar fir'auna da ilm bandar da i Allah madaukakin sarki yace wa atbi'u fi hadhihi dunya fi hadhihi la'anatan wa yawm al-qiyamah bi ar-rifd al-marfud sai yace zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasib labarin garuruwa ne muke baka wata da muka hallaka sai muka bar garin a tsaye dan aje a ga tarihi wata kuma muka lalata gari ko tarihin in ka je sai dai alama kawai sannan Allah ya ce wa kullun naqussu alayka wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli dukkan wannan labarin da muke baka na manzanni ma nusabbitu bihi fu'adaka muna bashi ne dan zuciyarka mu tabbatar da ita akan addini wada'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatun wa dhikra lil mu'min sannan Allah yake thumma ba'athna um maganan ashabul kafi lina alama ayyul hizbain ahsa liman fisu amada sai ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atinaka min ladunna dhikra wanda bayan an gama maganar annabi Musa da Samudi da wayani Allah ke fadar wannan to haka wannan alqur'anin sai Allah ya ce inna hadha la huwa alqasasul haq wannan Alƙur'ani labari ne na gaskiya Allah madaukakin sarki ke ba mu sannan da ya ba da labarin wani malami watul alaihim naba allazi atinahu ayatina da ya je karshe ce faqusul qasasa la'allahum yatafakkaruna sannan Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilina sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu wama balamna walakin kanu anfusahum yadhlimuna ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك أكون من baka labari. ka san su akwai waɗanda ban baka labari ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayka wa kallama Allah Musa taklima to shi yasa ko a lahira kafin mutum ya shiga wuta da mutum ko aljani yi masa tambaya Allah sai ya ce ya ma'ashar aljin wal ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minku? Don Allah manzanni ba su zo muku bai kusuna alaikum ayati suna ba ku labarin cewa wannan wulin yana zuwa suna karanta muku ayoyina ba ya haka ba wa na liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadi da kashidi da jan kunne ta wannan wunin yana zuwa ba ya haka ba Kalu. sai an amsa an ce shaidina ala anfusina eh gaskiya mun tabbatar an yi haka amma wa garratuhum hayati duniya, wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin rudu rayuwar duniya gurur rudu sannan Allah zai ci ya bani adama in ma na rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai da ce. in manzanni suka zo suna karanta ayoyin Allah na gaskiya to duk mutumin da ya bi to wannan labari da Allah ke bayarwa anan wannan dai ya shiga cikin wasu alaihim naba abnai adama bil haqqi labari ne na gaskiya to mai ifaru iz qarraba qurbana kun ga ƙarraba fi'ilun majin ne wanda yake da tasniya a ciki Ƙurbanan kuma shine ta ƙarrabu bihi ila Allah abinda zaka gabatar na aiki dan ka samu wani kusanci zuwa ga Allah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce, yace na qalu inna Allah ahida ilaina alla nu'mina lirrasulin hatta na bi qurbanin hunna قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي كنتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين haka suke to mun san cewa a da wannan al'umma na daga cikin kususiyarta ita kaɗai Allah ya halatta mata ta ci ganima da idan an yaƙi in an gama to sai a tara ganima alamar Allah ya karɓi aikin da aka shine wuta ta zo daga sama ta cinye abu in guta ba ta zo ta ci ba to akwai matsala to wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita kaɗai Allah ya halatta mata ta ci wannan to lokacin da kowannen su gabatar da wani abu na aiki wanda ake neman kusanci da Allah da shi to fatuqbila min ahadihima sai aka karɓi na ɗaya daga cikin su walam yutaqabbal min al-akhar sai ba a karɓi na ɗaya ba malamai kawai abu ɗaya ne ɗayan da ya karɓa don Allah ya gina aikin don aya za ta yi bayani a ƙarshe ɗayan kuma ba a nufi Allah da aikin ba kuma dama wannan ita ce ƙa'ida to shi yasa za ka samu akwai aikin da yake mai shi na duniya ne asalinsa amma idan niyyarsa ta kyautatu sai ya zama masa sababin tsira a lahira akwai aikin da yake kuma na addini ne na lahira ne asalinsa amma wallahi da niyya ta lalace sai an samu matsala a lahira shi yasa da ga Allah madaukakin sarki yace man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun da ka jina aiki kana na kun duniya kawai Allah ce za mu tattaro sakamakon mu baka ka ci ka sha a nan duniya wa hum fiha la yubqasun ba za a tauye ka ba Allah yace ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma ka anu amalu to nuwaffi ilaihim a amalahum fi haɗin za mu cika maka so ba yadda kake so ba yadda Allah yake so don sai ka haɗa da ta isra'i man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma sha'u. liman nuridu ko ka gina aikin kana nufin duniya baka isa ka same ta yadda kake so ba yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta shi yasa yace ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuma madhura amma wa man arada al in kana neman lahira wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min Allah yace fa ulaika kana sa'ihum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi wa ma kana ata'u rabbika mahdura wannan shi to da lokacin da ya faɗi wannan yace la aka yake ce masa aka karɓi ɗaya, ba a karɓi na ɗaya ba wanda zamu ga mabinin mabniin lil majhul min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhir shi ma mabniin ne lil majhul ko mabniin ala ma lam yusamma fa'iluhu to wani lokaci akan gina fi'ili akan jahala ba wai dan ba a san wanda ya ba a an san shi a lokacin wanda ya abin saboda girmansa ba a so a faɗe shi sai a gina shi akan mabni lil majhul yanzu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam ai an san wanda ya wajarta mana azumi ko amma anan wajen me yasa ba a ce kataba Allahu alaykum siyam ba saboda a wajen girman wanda ibada umarnin ba a so a faɗe shi yasa aka ce kutiba kawai kamar yadda Allah yake cewa annabi kul ce inni umirtu an akuna awwala man aslam umirtu an umarce ni ai an san wanda ya yi annabi umarnin amma a lokacin saboda girman wanda ya umarnin ba a so a faɗe shi sai aka ce kawai kul ni umirtu to haka nan saboda girman yadda matsalar take da muhimmancin karɓar aiki in an gina shi don Allah da hatsarin in karɓar aiki idan ba a gina shi don Allah ba shi yasa nan aka ce fata ubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar sai aka karɓa na ɗaya sai aka ƙi karɓar na ɗayan kuma an san wanda ya karɓi na ɗayan an san wanda ya ƙi karɓar na ɗayan ne Allah subhanahu wa ta'ala to wannan matsalar da ta faru ƙara sai shi kuma ya ce la'aƙatulan naka wallahi sai na kashe ka wallahi sai na kashe ka kun ga ya kawo ƙala fi'ilin mari wannan ba lisanul hal bane lisanul maqal ne ya faɗa ne sannan kuma mu duba fi'ilin mudari inda biyu ba la'aqatulannaka bayan ga lamu liftida aqtulanna fi'lun mudari'un mabniyun ala al-fathi liittisalihi bi nun at-tawkil al-khafifa ka saqila fi Wani nun at-tawkil harfun mabnin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun muttasilun fihi wujuban taqdiruhu anta wal kafu fi mahalli nasbin maf'ulin bihi sannan jumla la aqtulannaka fi mahalli nasbin maqulil qawl sannan har waye wannan jimla din la mahalla laha jawabul qasl muqaddar jawabi ne na ainihin wato rantsuwa wa la aqatulannaka wallahi sai na ainihin wato kashe ka abinda ya faɗa kenan yace sai na kashe ka al-imamu ibn kasir yake cewa zikru aqwalil mufassirin hula. maganganun malaman tafsiri anan yace al-imamu siddi فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي أنه كان لا يولد باء هيهوى لآدم مولود إلا ولد معه جارية أو أن اللوكة النبي آدم إذا أكا هيثم نمجي تتعرض متأكي حيف وسو فكان يزوج غلام هذا البطل جارية هذا البطل الآخر سيأتكو yarinyar da aka haifa da wannan namijin da namijin da aka haifa da waccan yarinyar sai a haɗa su aure me zai faru hatta wuri da ibna da har sai da aka ainihin wato haifi ‘ya'ya ainihin wato guda biyu yi lahuma ana ce musu habila wa qabil habila dawa da qabil wa kana qabil sahiba zar'in wa kana abi da sahiba sar'i wannan yana da ainihin wato zar'i wannan ma abucin shuke-shuke ne wannan ma abucin ciwo ne wa kana qabil huma. wa kana lahu uktun ahsan min ukti habil to shi habila yana da ainihin wa shi ne babba ƙabila shi ne babba yana da ‘yar uwa ita ce mafi kyau akan ‘yar uwar ita habila domin za a ɗauki wannan macen a haɗa ta da wancan namijin aure wancan namijin a ɗauko shi a haɗa shi da wannan aure to shi ƙabila shi ne babba a daidai lokacin ‘yan wasu da aka haife su tare wacce ita ya kamata a ɗauko a haɗa aure da habila sai ya ga tafi kyau to a wannan lokacin wa ƙala sai ya ce hiya ukti wulidat mali wa hiya ahsanu min uktika wa ana a haƙƙu an atazawwaja biha ya ce ‘yar uwata ta fi kyau ina ganin ina da haƙƙi ni da ita ya kamata a haɗa na aure ƙalallahu azza wa jalla yake cewa wa kana adam alaihi salam kada gaba an lokacin annabi adam belan hatta kada gaba an ata makka ta yanzu ilaiha ya zo garin makka yana dubawa قال الله عز وجل في الله يتي هل تعلم أن لي بيتا في الأرض Allah ya ce wa annabi Adamu ka san ina da wani gida a doron ƙasa kuwa ka san wannan qala Allahumma la sai annabi Adam ya ce a'a qala sai Allah ya ce inna li baitan fi makkata fa ati ina da wani daki a makka ka je wajen fa qala Adam sai annabi Adam lissama'i da sama ifazi eh, waladi bil amanati fa'abat annabi adam ya ce wa sama to ki kiyaye amanan ƴaƴana sama ta ce ba za ta iya ba wa qala lil ardi yati wa qata fa abas sai ta wa qala jibali fa abas sai ta fa qala li qabila sai ya ce wa qabila fa qala na'am sai ya ce eh ni na ji na gani zan dauka تذهب ka وتجد أهلك كما يسرك كذيك داولاك سامو إيالنك كما يتذي فرنتا مكري فلما انطلق آدم لوك سند النبي آدم إتفي قر wato ƙarraba ƙurbanan to a lokacin ne sai maganan wannan rikicin ya taso tsakaninsu sai aka ce to a gabatar da wani abu wanda ke nuna cewa wanne ne Allah iya da a yi wa kana qabil yafkaru alaihi shi qabil yakan yi ainihin wato ya alfahari gare shi fa qala yace ana ahqqu biha minka hiya ukhti ni ne na fi a akan ta ai uwata ce wa ana akbaru minka kuma ni ne na fi ka girma dama malamai sun ce abu guda uku duk wanda bai nisance su ba ba zai zauna lafiya ba akwai ana akwai indi akwai li ana indi li wala duk wanda bai nisance su ba ba zai zauna lafiya ba ana kullum ganin kai ne ka tantance komai wannan ana niyyar ce ta sa aka ce annabi adamu iblis ya sujjada ga annabi adam ya ce ana khairun minhu to duk lokacin da kake ganin kai kafi kowa alheri kai kafi kowa tantanta kowane irin abu kai ne wanda ka iya kowa bai iya ba to Allah ka samu matsala ana indi ita ta samu da na matsala ba ya ce ƙala inna ma utituha ala ilmin indi ba sannan li fir'auna ita ta haifar mai da matsala alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tati to wayannan abun guda uku da ana da indi dali wala duk wanda bai nisance su ba ba zai zo da lafiya to shine yake cewa ana wasiyu walidi kuma ni mahaifina imin wasiya falamma qarraba ah, qarraba habila lokacin da suka zo suka gabatar da abin da za su gabatar na ainihin wato wannan barkon shi kenan wuta sai ta sakko daga sama fa akalat qurbana habil wa tarakar wa tarakat qurbana habil sai ta cinye na ainihin wato mi habila bata ainihin wato karbi ko fa akalat qurbana habil wa tarakat qurbana habil sai ta karba na habila bata karba na kabila ba fa gadi ba sai yi fushi wa qala sai ce la aqtulanaka hatta la tankiha ukti na rantse da Allah sai na kashe ka ta yadda ba za ka auri ƴar uwata ba fa sai yace dan mai zaka kashe ni ai inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin to duk wannan labarin da kaje in ka je littattafan tafsiri haka zaka karanta shi kuma an ce magabata sun faɗa. kuma magana ce in ka je kuma zaka ga samu magana ce daga ta da isnadi amma bata inganta ba ka je ka koma tafsirin al-Imam Ibn Jarir tabari to abinda ifa sauki in ka zo kawai abinda Allah ya faɗa fa tuqbila min ahadihima idh qarraba qurbanan abinda suka gabatar na baikon da Allah yana so a san me da ya faɗa a Qur'ani ko annabi karare ya faɗa a hadisi Shi shikenan kawai an fahimta ai to tunda ko Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba kuma matsala ce da take da alaka da gaibi in wani ya zo ya baka labari shi aka yi sani ya aka yi sani maganin annabi nuhu da ikoro ba shi labari da ya gama aike masa tilka min an ba ilgaibi nuhu ha ilaika wannan labari ne muka ɗauko shi daga taska gaibu muke faɗa maka ma kunta an ta wala qaumuka kafin mu baka labarin kai da mutanen ka ba wanda ya san labarin ba wanda ya sani da aka sai ce to ka yi haƙuri amma kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah da haka wannan shi ne abin da ya faɗa masa to da haka faɗa ka sai ce wallahi sai na kashe ka kun ga hasada ko mu ma nan yanzu hasada mutum nawa ne ta jagoranci aka kashe su ba za su kirgu ba yanzu na ba da labarin na ce kwanaki wani mutum yana zuwa kasuwa yanzu nawa ne mutane mutum yana fita kasuwa ya je harkarsa ta kasuwanci kawai a waye gari sai bakin tsalara ya ce haka kawai kawai kari ka ji an ma duka ka ji kamar an ma duka ba gaira ba dalili eh, daga kamar mai basar ko mai wata ko mai kara ko mai kara ba gaira ba dalili haka kawai to sai ka waye gari sai daga harkokinka da kake na rayuwa ba ka sanyi ce to shi sai da ya kai in an mai magana wane ya baka zuwa kwasuwa sai kun saba da shi don mai zaka mai maganin da je kasuwa ba ina ruwanka da an ɗauke shi da mota za a yi hanyar kasuwa da an kama sai jika wani zazzaɓi ya taso mai wuwu zai ci a kwana a dawo gida sai dawo gida ya zama shi ne zuwa ranar nan wani makocin shi ya hau samar rumfan yana duba wani abu ko wasu ya hango kanka da akan rumfan shi an zo an ɗauko layoyi guda ɗari an saka cikin kankadan kowace laya an kawo allura an soka a cikin cikin shi yasa da ga kullum muna Allahumma izil islam wal muslimina wa zilla shirka wal mushrikina an kasa motsawa so da mutanen da suke cewa amin ɗin mafi yawanci bilalaji akwai mushrika eh? mutum ne zaka ganshi kuna sallah da shi kana dauka ahlus sunnati wal jamaa ne to wajen karatu ne kadai kuka da alaka da shi in ya fita wani abun yake eh? yanzu yan karge tsunnan nan makabartan nan kwanaki sun faɗa min akwai matar da sun so su kama ta ko da suka zo ta gama abin da take ta faɗa maza uku ta taho da su an samu wani arnan bokan ya zo ya ce mata idan tana da bukata kaza bukata tana so ta biya ta samu mutum uku su ta zo makabarta ta kwanta tsakanin kabari da kabari ta amfani da eh? ta yaya Allah ba zai turo wasu shugabanni ba ta ɗanɗana mutane hukuma Eh? ta yaya mutane an zo an cika da fasadi da ɓanna ai wallahi akwai shugabannin da kana ganin su kasan Allah ya turo su suwa mutane azaba ne kuma duk wanda ya ce muku akwai hanya da za a warware matsalar nan ba a tuba ba ƙarya yake ah, ƙarya yake kuma wannan karatun da nake yi kaje kari billahi allazi la ilaha illa huwa ba kuna ganin su ma Allah su ne matsala ba. wallahi in suka tafi ummata mutane ba san da ba sai kun ce su ma gara su da wanda za su <laughs> eh wallahi a to an ramma wannan karatun ai na shaye shi eh a 2015 na faɗa a masallacin dan fodo din inda muke karatu ka gani na ce musu wallahi mutane in ba su canza ba wallahi idan su mai malfas suka tafi in wasu suka zo ce kun ran ce kun ce wallahi gara masu gara masu malfan yanzu ya ake ciki yanzu eh? na faɗa ne kaga yanzu sai la ilaha to billahi na la ilaha a huwa ku je ku riki shi wannan gwamnan shi a kankin kan shi ba matsala bane mutanen mai matsala kuma wallahi in ya tafi wallahi in mutane ba su canza ba wanda zai zo sai an ce wallahi gane shi da wanda za su zo nan gaba dan kuna ganin wa'annan kama kariya suke to Allah zai kawo wannan kama kashe za su yi wallahi wallahi to yanzu nan kasa wannan layin da muke kai wannan layin wannan layin a nan kasa ba zan faɗi suna ba bara muna cikin irin wannan yanayin fa da ake ciki na corona akwai wani arni a nan ƙasa Dan shi ne lafazin da ya kamata a gane cikin ramadana wata mijinta ya sake ta tana so ya dawo da ita a wannan layin fa da muke kai ba a nan ƙasa ta je eh eh na wannan layin layin da nake a wannan layin a nan ƙasa cikin ramadana fa ta je mijinta ya sake ta tana so ya dawo da ita ya ce wai sharaɗin yin aikin sai idan ta kawo maniyinta da shi za a haɗa aiki ta ce ai bata san za a yi ba ba rafa cikin irin wannan lokacin fa a cikin ramadana da rana ya ce ta kwanta ya yi zina da ita wai don a ɗibi maniyin a haɗa wanda za a aiki don mijin temenis a kan wannan layin nan ƙasa to ta yaya ka aiku Allah ba zai ta turo ku da ba. ta bakin wannan mutum ya ce mutane sun zama 'yan iska su yi zina su sha giya su ci ta kashi kuma saboda ba su da mutunci rani na yi kowa ya je share gona ya zira wa Allah ido yana jira ya saukar da ruwa ya tafi je noma ba ka ake ba to shine abinda muka faɗa kenan ka gani to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine ya faɗa yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban aikin mutanen da suke masu tsoron Allah ne to Allah ya sa mu zamanto masu tsoron Allah din gobe ma karasa wannan gaba ɗin ta inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin da baki ɗaya wannan Ramadan ɗin da ake kwana ashirin da tara ko da talatin me babban makarantar illa ɗin fa duk wannan fa abin da ake so al'umma ta kula ta takawa amma ka dinga ka gani ba an taba ba a nan garin a nan garin aka yi wai ramadana ya ƙare, ran da aka ci an ga watan shawwal Shawal ko ran da aka ce an ga watan shawal, a nan rigasa akwai wanda suka yi gangani wasu sun tafi su je su taro babban oga wanda aka ce an daure kuna ma Allah irin wannan galadin aiko dole Allah ya turo bayan sa ya sallasa a kansu. su fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana wali ba'athun shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maqula alqawli ne a zo a baje gidanka kana ji kana kallo dole ka fita ka bar gidan haka ya ce Allah ya samu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh